Allah ne abin da nake tausayi waɗannan bayan Allah ɗin su ba tsakaninsu da Allah suke ba son manzon Allah ne ya kai su wala son manzon Allah ne wallahi son manzon Allah ne iyaka amma dai an cuce su an ci amanar su ba a nuna musu me son manzon Allah ba kuma yaya ake son manzon Allah ba nuna musu ba shine cin amana ɗin wannan shine babban sharri ɗin amma wallahi tsakaninsu da Allah suke ai na taɓa gaya muku na ce waɗanda suka shiga boko haram wallahi da yawan su matasa ɗin don Allah suka shiga saboda an ce musu jihadi ne amma za ka yi misleading ɗinsu aka yi misguiding din to waɗannan su ma haka ne wala duk wanda bai samu mai karantarwa na sunna ba a duniya na wala ya asara da wala dan da a ɗora ka abin da ba ibada ba ka ɗauka ibada ne abin da ba addini ba ka ɗauka addini ne ka je ka mutu ka tafi wuta ka mutu ka tafi wuta ka yi aikin banza wala duk abin da Allah bai shar'anta ban kai babu lada abin da manzo Allah bai zo da shi ban kai ka aikin banza ba addini bane sai sa na ce muku maulidi kashi ya fi shi kuma wallahi ina kan bakana saboda kashi yana da babi hala jaban fikihu da jama'a ji sai akwai babin kashi an bada yadda ake yin sa da kuma da aka shiga cikin bayan gida da wanda aka fito da addu'a amma da yadda aka tsunguna addu'an ba lillahi wa inna ilaihi raji'un karshen duniya kenan wai yanzu musulmi ne dan uwan musulmi za a kashe musulmi kuma yazo yana rubutu yana Allah ya kara gara haka ai ai an yi daidai yanzu malam ko a club ne aka ce maka an hurga bom aka ce maka akwai musulmai a cikin club din nan ai ba ka kamata kai murna ba